sai alƙali ya ce musu tsakanin yaron ga da tsohon ga tsoho ya ya kai ƙarar yaro a shan shiri kaina don su yaudari kuma yaudara ce zafi ba abu zai da shi da wani yaro sun kai shiri ba to ko yaro wani yaudara ce الآلي أنت تقول يا بيان ورجينا بيان اللورا يا رجاليشة ورجينا بيان المشي الآلي بيجادي با تبدأ بالفعل ولا تقول لي ما لي بالفعل تمام تمام ده حديث من المسلمين انت صوتك كثير وقت فالناس انا بوكم بوكم تكون ده اللي الواحد ده مصاب مني على في بوكم بوكم كده ya ci bayani alƙali ya ce kai in ma an bibi na ko zai ku yi mana bayanin abin da kuka nuni wa'illa yan kun kiya ko ba na ko ba da ba kai ku nisance ni har da gara gulama lamunan yaro ya yi kananan wa ƙala kai ya ce a ayani ƙiblatan li alhuwa at malam abu halin lila wasan wada فعلى مسيري على خلين مني لما جزع لبت بك وجها ولم ير الشيء أن يسامحني بأرجها إلا أتعودها بل قال لها سرة تماثلها أو قيمة بعد أن تزودها وكالأمين رهنا لديه ولا فيك بها ثقبة حذر وجها فالعين مرها لرهنه ويلي تقدر أن أن تفك من وجها والمرمز الشرح دار ملكمتي وانت لمن لم يكن تعودها فتنة اليارو sai kanalat sai ya ce alƙali bari in kwaye sai ce a arami da wata wanda tsohon A allura ta yi taɓa ne ya ce ooo na arzuwa don ɗin ɗinki a tsamarar wasu tsunna wanda yake albila ha, a ba haya koɗe su ya koɗe su wasan wani hayar mai da mafi ƙarfi wato yana gwada yaro yana gwada talauci na wai zamani na tsohe mai tsohe ya sun ka zama kikirin suna sun ka barki ya zo wurin tsohon shi ana a nura mai shi ha ina nan yana dinkin ya ce fa haɗa masai barki tabbar ke fi ya bi ga hannuna ala haɗa ilmini amma wallahi kure na A da gangan ba da zan majalisar lokacin da nizamu ke da hawa jayinta ta da nizamu ne sai ta yi ban kasa ya kusuwa ga sai ta kwalke sai a fahara mata kwalke wala mai rajja shi ko tsohon da bai cinka ai an yi sami ne shi mini kalmci da an ha ta ce in biya bannan nan da bai ba a ce allurar kasar da tana lahiya da lokaci a ce naira goma ko hankali yanzu da kasance a ce sai yan jari bola to a ce yan jari bola suna sayar da goma kaga sai a amshi arba'in da rai kenan ko to bai mai haka na mutum yadda ba shi ta sai a biya aiki ka biya fannan maimakon a ce sai ka biya abin tabu irin ana lokacin da ya ga ta abu da ha ko irin a lokacin da ya ga ta abu da wanda ne wata ta maulaki maimakon ya ce wani biya ni tsallar da kai sai ya ce shi wa la'ila an ba sai na ba shi sabuwa dan yayin da dai bal ba haka tsoho yake ba ƙala dai tsoho yake haka ibrahim wani sai in kawo ta sabuwa allura kai. kawo zai wata sabuwa tuma a zuwa hawar ta ka daidai da kyau auki mata koko ka biya kima ba da an da ha bayan ka ka gyarta ta ka zo ta cuta sai na kai na sa an walbe dan abin nan da ya tsalki kuma sannan in kawo mai kuɗin da aka biyan allura ya yi min karanci in ba shi allura sai wajen da kuma in ba shi naira a mutum shiga mai yana shaiwa <laughs> shi a dalilin da ya sami kirta shi an ba a rikakafin ya tabbata ta gyara sai na rufi sai an fara an zule wurin a bayan su ka gyamta ta gyamta ba za ka mili rahalallare mili makina wanda an gare ni ba a ta tsasai ne tsaye ta jira hana ya zan jingina na gare gudun ni a bai shi ne ke rike shi a lokacin da sun samu kudin ka san ba ka yan amshi na wana yi wannan shi da ya ishe ka su mata yi zan abin tsaye بعد لهذا ليس سبب ولا هذا كالضمران الشيء والآن كاجا إلى نور مرحا ما فيش شيء زعلنا لراني وأنا أنت شاهو مرحبنا مرحبا آه. هذا تبع كنت كيش أشريعه yace aka amalu burin an so mata abama rahima ga ka idanun ka ciwo kana son ka warke amma kana kin magunguna to shi ne ce wal ayn idanu marhamma wa dan kwatsan kwatsan zikri ne shi an mara kwamfar masu zarana amma ba ciwo ba wai ma'ana ka ban in karbi ba in an ka ce in an ka ce kwalli ni aka kyawa shi idanu to idanun in ba zo kwalli ya ga su fadan fadan to wal an idanun wala fadan fadan take nan waka su babu kwalli ba da kali a kali lirani saboda jinginan macin kada da kai ba ba mu in yanzu ina son sha kullu a maina waya ne kuma sannan yanzu hannuna ta kasu ta ga ta kaza an an ta fuska da ta ta bantalo me ruwa da hamacin nan na ina son in sha ina nuna kullu amma bayan abin da na kai da tsohon nan an zama matsi na zai isha talauci ya yi talauci don haka wanzu zun don Allah al'ali ka jaraba wato gawar zurhin maskanati talauci na bisa shirin da wanga bayani da ke ma auna ka gani talauci ya yi talauci wani sannan ka kautata liman lam yakun da haka wanda ya kasance bai ba da irin haka ba ko a kabala al'ayi to yanzu mun ji yaro abin da yake saura ji ko so yau kun kai ko mun ji abin da zaka ce ba ko a kabala al'ali alai sai al'ali ya fuskanta tsohon ka fa kada yace ihi alamin bayani diga ya samihin babu wani ayyundo fa kada sai tsohon ji ko yi Afẹ́fẹ́ mú kí ó bí mẹ́rin.